Foto na hudu Wani hakimi ya yi wa Yesu sujada, Yohana Sura hudu arba'in da shida zuwa hamsin da hudu. Yesu yana yawo ko'ina a cikin ƙasar Isra'ila, yana kuma koya ma mutane ƙamnar Allah. Wata rana ya koma cikin wani ƙaramin birni na Kana, kuma ya tsaya can lokaci kaɗan. cikin wani ƙauye da ake kira Kafar Nahum, Akwai wani mutum mai babban mukami na hakimtaka a wurin sarki, amma wannan mutum yana da baƙin ciki sosai domin ɗansa yana da rashin lafiya ƙwarai har ya yi kusan mutuwa. Da mutumin nan ya ji cewa Yesu yana kana. ya yi tafiya mai nisa domin ya sadu da Yesu almasihu, ya ce ma Yesu, Ina roƙonka ka zo tare da ni, Kafarnahum, domin ka warkar da ɗana. Yesu ya ce masa, Idan ba ku ga alamu da al'ajabai ba ku ba da gaskiya ko kaɗan, mutumin nan ya damu ƙwarai domin ɗansa. ya kuma sake ce ma Yesu, In ka yarda ka zo tare da ni kafin ɗana ya mutu. Yesu ya gane lalle mutum ya yi gaskiya gare shi domin ya warkar da ɗansa, sa'an nan Yesu ya ce masa, Ka yi tafiyarka yanzu, ɗanka za ya rayu. Mutumin nan ya yarda da abin da Yesu ya faɗa masa, cikin murna kuma ya koma gidansa kafar Nahum. washe gari lokacin da yana bisa hanya zuwa gida sai bayansa suka tarbe shi suka ba shi labari mai daɗi wato ɗansa ya warke wannan mutum ya tambaye su yaushe ɗana ya fara samun sauƙi suka ce masa ya warke tun jiya karfe ɗaya na marece Sa'an hakimin ya gane daidai lokacin da Yesu ya ce masa, Ka tafi gida ɗanka za ya rayu. Yesu ya warkar da wannan yaron ko da yake yana nesa gare shi. Mutumin ya shi daɗi sosai sa'an da ya shigo gida ya kuma iske ɗansa lafiya ƙalau, ya kuma faɗa ma yayansa da bayansa. dukan abin da ya faru. Sa'an nan su duka suka ba da gaskiya ga Yesu shi ne wanda Allah ya yi alkawari ya aiko domin taimakon dukan mutane. Yesu ya nuna babban ikonsa ta wajen warkar da wanda yake nesa gare shi. Wannan ne wani al'ajabi da Yesu ya nuna ma mutane shi ne Ubangiji.